Haka take daidai lokaci mamada ne zo muku da labarin da farko ga muhimman kanun nasu. A cikin labarin namu za ku ji cewa birnin Yamai ya samu ruwan sama masu karfi na farko a daren jiya da zuwa wannan safiya ruwan saman da suka janyo ambaliya a wasu unguwanni da dama. Za ku je matsalar ruwan sama a unguwanni biyu da ke nan birnin Yemen a cikin labarin namu. allurar strazenica ta da cutar coronavirus ta ƙare a 'yan kwanakin na a niger za ku ji dalilan wannan matsala ta rashin alluran da tare da wani jami'in ma'aikatar kiwon lafiya rahoton mu na musamman kuma zai mai da hankali a yau kan yadda bakin haure suke ratsa hamada domin zuwa wasu kasashen yankin maghreb To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ruwan sama da aka da suka faɗi a daren jiya a Yamai sun janyo ambaliya a cikin wasu unguwanni da dama misalin Bobiel da ke shiya ta farko inda iyalai suka tashi da safe kafa a ruwa. a cewar wakilin magajin garin wannan unguwa matsalar an saba da ita ana ayyukan gyaran gari domin daidaita matsalar garba sale wakilin magajin garin Bobiel a cikin rahoton asmanu shina wallahi halin da muke ciki hukumomi sun san da shi kullum da an yi ruwa sai sun yi muna barna muna cikin matsala a cikin ƙoƙarin magance matsalar ne sai kuma ruwa suka zo suka yi muna barna yau da safe ma muna tare da ma'aikata waɗanda aka baiwa kwangilar gyara wurin sun zo sun ga yadda ruwan suka yi gidaje duka suna cike da ruwa Ba ma nan ne kaɗai ba daga na hasama za ku iya lissafa gidaje biyu uku na hudu za ku tarar da ya cika da ruwa. Idan ruwa suka shiga gidaje kun san ba a rasa barnar ko da za su yi. Balle ga awaki kun san awaki ba su ruwa. Mun kira magajin A unguwar kirkusa cikin shiya ta biyar mazauna na faɗika tashi ganin wannan matsala inda suke ƙoƙarin ɗauke kansu da kuma kwashe ruwa tare da taimakon digar da aka gina musu alzuma ɗaya daga cikin mazaunan a cikin rahoton asmanu shina. Ruwan sama na daren jiya sun riske mu a cikin barci, mutane sun waye gari kafafu cikin ruwa. Wannan diga da kuke gani, ma'aikatar magajin gari ta yi gyaranta inda ta ƙara janga gari a sama, sai dai basu bude hanyoyin da ruwa ke wucewa ba. Ku duba ku ga yadda kayayyakin mu suke watse a waje. Muna kokarin buɗe tiyuna da suka cinkushe saboda mu fitar da ruwa daga gidajen mu. Domin ba ruwan isa ne suka mamaye mu ba, ruwa ne da ke fitowa daga magudanar ruwa ta bangabana ga wai da kirkisai suka yi mana ambaliya. Mu mai da hankalin mu wajen ubangiji kafin hukumomi ke yunkurawa su gyara mana wurin mu dai ba za mu bari ruwa su mamaye ba ko da wani lokaci To jihar Cintabara da na yankin tawa kuma a cikin daren 20 ga watan Juli an samu ruwa da dama. Waɗannan ruwa sun haddasa barna a kayayyaki da dabbobi amma ba a samu asarar rayuka ba a ciyar waye da in ba magajin garin Cintabara da wata tawagar karamar hukumar da ke kula da ambaliya ta je ƙauyukan da matsalar ta shafa wahid in ba a cikin rahoton alamin washar. Ruwan saman da aka yi sun haura fiye da milimita 65. Maginanta 86 ne suka rasa matsugunninsu. Al'umma da abin ya shafa sun kai 602. Gidaje 86 ne suka faɗi da katanga 54 da shaguna biyu. Mun yi rangadi a wani gari da ke da tazarar kilomita 15 ga yammacin Cintabaraden tsakanin Cinta da dan butan. Iso Simatadin. A cikin waɗannan garuruwa an tantance awaki gonaki da suka mutu 135 waɗanda mallakin mutane hudu ne al'umma an dafa musu mun ziyarci wajen yanzu abin da ya rage shine ana kwashe ruwan da suka fantsama a cikin gidaje Kasar Nijar na fuskantar karamcin allurar strazenika ta yaƙi da cutar coronavirus a wasu wuraren yin shashawa tun yau da 'yan kwanaki a cewar Dr. Hassan Abdul Nasser, daraktan da ke kula da harkokin allura a ma'aikatar kiwon lafiya an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin samar da alluran domin yin allura ta biyu ga mutane a cikin rahoton Rafika tayar. Tun da muka soma shawarar cutar coronavirus mun yi aiki da sinadari kala biyu, Sinofar da AstraZeneca. Shi sinadarin Sinofar ana iya ajiye shi har zuwa shekara ta 2023, amma na AstraZeneca ajiyar shi na wata uku ne zuwa wata hudu. Sai ya zame mana tilas na mu karfafa sadarwa don mu samu a yi wa yawan mutanen al'ummominmu daban-daban shawarar. Haka ya sanya har muka zarce adadin mutum dubu shida da muka tanada. Canada ta fuskar AstraZeneca nau'in nau'insa nan da mako ɗaya ne wato ranar 29 ga watan Yuli. To amma wannan sinadarin kaɗan ne gare mu a yanzu haka a cikin yankunan ƙasa kenan batun zagaye na biyu ya kasance kenan muna da zaɓi tsakanin jiran sinadarin don a yi zagayen na biyu ko kuma ya kai ga yi da sa wa'adin nashi ko a yi amfani da zubin da ya yi saura baki ɗaya wannan zaɓin ne muka yi saboda domin zagaye na biyu akwai samun zubin da aka tanada. ravitaillement son Fassara Gungu Muhammad Dantani farashin cimaka ya dan haura ko ya dan hau a 'yan kwanakin nan a kasuwannin karamar hukumar karkara ta gazar yankin Balara yankin Talabiri. Dalilin watakila na da nasaba a cewar Ahmadu Ibrahim wanda an kafi sanda Alhaji Dine shugaban kungiyar 'yan kasuwar Balara ga hannun hukumomin Benin da na Burkina Faso shigowa da cimaka musamman a Nijar a cikin rahoton Hassan Mummuni. Matsalar da ke akwai ba balle yara kadai ba ne a cikin ƙasar Nijar baki ɗaya take abinda ya haddasa wannan tsadar shine hanyar shiga Benin an rufe ta ta Burkina an rufe alhali ko mafi yawanci makar da muke samu a Nijar ta hanyar Benin Burkina da Mali suke shigowa. Manoman Burkina da ke samun cimaka sosai to ai gwamnati ne ke kama musu haka zalika a kasar Benin kenan tushen batun shine nike maka muna fatan ganin gwamnati ya dibe mu da idon rahama idan yana bukatar ganin yunwa ta fice mu to ya kama muna. Diba ka gani buhun masara a jika talatin babban jika talatin da ɗari bakwai yake. Buhun hatsi na jika ashirin da biyar da ɗari biyar. Dawa gona jika ashirin da biyar da ɗari biyar. Masara hatsi dawa ba su da tsayayyen farashi ba. cikin kasuwa hawa-hawa farashin ke yi. Wanga lamari an dai gwamnati bai kama muna ba sai dai abin da Allah ya yi. Muna roƙon Allah ya kawo muna sauƙi. Allah ya ba mu damana mai albarka don zuwa gaba mu ga kyaukyawan yanayi fiye da na baya. Kaba banda. Ƙaramar hukumar Bagaza na daga cikin kwaminonin jihar Kwanni da ke fama da rikicin manoma da makiyaya a farko da ƙarshen damina. a wannan shekarar magajin garin bagaza ya je ƙauka domin wadda kan al'ummomi manu ibrahim magajin garin bagaza a cikin rahoton asumanu arzika in an ka ce sha'anin damana a halin yanzu muna kan gargadi don shi karan jama ba daɗewa ba ni karan kai na sai ni taka ni ya daji rugga rugga inda makiyaya suke ni gane ma ido na lalle wuri wuri na iske musamman makiyaya cikin gonakai na ga damana ga komi amma kuma suna zamne da rugga su cikin cikin gona kaga wannan abun bai dace ba mun yi musu gargadi mun ce su ja su da cikin gonakin mutane su koma dajin kiwo inda an ka keɓe saboda kiwo da dama haka ba a ce dabba ta tsaya cikin karkara ba ko mai gona shi kan kanshi bai kamata shi na yawo da dabba ba cikin karkara muna jan hankalin manoma su bar mu da aikin da muka yi akwai hanya wadda an ka shata wadda in wani rashin jituwa ya samu tsakanin manomi da makiyaya akwai hanyoyi wanda aka bi a warware wannan abin muna jan hankalin su ko gobe kasa ɗauki doka a hannuwansu ma'aikatan kyau na yankin agadas sun gudanar a tsawon watanni shida da kamfan allurar shekara ta 2021 domin yaƙi da cututtuka masu addabar ƙanana da mayan bisashe in ji daraktan kyau na yankin wannan kamfan ya shafi makiyaya 25,000 in ji bubakar hamani daraktan kyau na agadas a cikin rahoton anise karim an tarmu da chiffre de vaccination. Bisa ga alƙaluman da ke gare mu dangance da batun shaushawar cutar majinar ƙananan dabbobi mai yaduwa mun yi wa dabba dubu ɗari hudu da talatin da biyu da hamsin da hudu shaushawa abinda ya shafi kankanan dabbobi amma dabba miliyon ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da ɗaya shaushawa hakan ya kama kaso ɗari da bakwai da digo ishirin da hudu cikin ɗari na aiwatawar hujin da aka yi ta fuskar shanu da raƙuma mun yi wa dabba dubu ishirin da ɗari uku da arba'in da hudu huji jimillar wa'annan dabbobi harbi da aka wahuzi dukiyar kimanin makiyaya dubu ishirin da shida da ɗari bakwai da talatin da tara ne to wa'annan ayyukan uku da aka gudanar sun ba da damar samun bunƙasar kiwo a cikin karkara. D'avoir vraiment un développement de l'élevage dans la zone. Fiye da bakin haure 'yan Nijar 500 ne aka koro daga Algeria suka iso agadarsa a jiya Alhamis 22 ga wata. tun yau da ɗan lokaci hukumomin agadar suka janye ɗaukar nauyin waɗannan 'yan nijar wajen su a yankunan su na asili in ji idi shebu sakataren dindindin na yankin kwamitin rigakafi da kula da matsalar abinci bakin hauron ba inda za sa kansu ba duka a cikin rahoton musa mamman an kawo ka garin rifile wallahi tun da mun ka tasu ba da sisi yau kuma ga an kama agada sun san kowa ba limurkan da agare mun telefon babu wanda adda shi suna cikin telefon an amshi to ina za ka lalabo wanda da kanka gida an zubda da ana an tip ba dauke mu ba gaban mu da kudin mu to ka gani yanzu ai zama ya kama ka a nan ku yanzu dai kurmi ya zuwa za mu yi wanke wanke a gari mu samu kan nan mu tafi gida tunda ba mu da kudin mota ya za mu jama'a an je an kwaso mu an kawo mu agada ba mu da ko biyan da za mu je cikin gida tsakani ga Allah hidin mu zama mu da diyan mu anan muna bar har Allah ya ba mu kudin da za mu ta yi. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zender. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Studio Kalangu. To yanzu sai mu na musamman. A Agadez a kowace ranar Talata tashin bakin haure ne na zuwa yankin Maghreb ta hanyar hamada duk da dokar da ke hana jigilar bakin haure. Gwamman bakin haure ne 'yan Nijar da na ƙetare suke sanya rayuwarsu cikin haɗari domin neman makoma mai haske. Muhammad Mamman ya halarci tashin wani ayar motoci ga rahoton da ya haɗa mana. Muna bakin shiga birnin agadez bisa hanya mai zuwa Dirku daidai wani get ɗin jami'an Police Municipal karfe shida na yamma ta buga lokaci ne da gomomin motoci ɗauke da masu zuwa bakuncin habre ke gamuwa domin haramar ƙetarar yankin hamadar dezer. Wannan haba-habar da ake kowace ranar Talata na tilasawa mamman bukar sarkin tasha da kasancewa a wurin domin sa ido ga wa'annan motocin. Muna so mu kama ma iko ne musamman ne ya shiga wani ne mutanen nan yan Nijar ne muna rubuta sunayen su mun ba formalite chauffeur muna yi photocopy mu waje yanzu motar nan da ya zo eske ya je otogar ya yi formal can gaba yi control sai a bar su su continue tare da soji a nan bakin wannan gate din ne na yi kitibis da saratu shaifu wata yar matashiya 'yar asilin caduwa maradi tana zamne a gaban mota kusa ga direban saratu cikin nutsuwa na jiran ganin tatar da mijinta a misirata a ƙasar libya ni daga caduwa na fito zani masarata wajen mijina ni san tayya shi ya ce insu Da na ta ta ce in kula da mijina kuma tun da shi ya mutum ta ku karshen duniya ke ai ba za na ganin ni saurin ba ku can dai zuwan da muka yi kwana hudu ne muka yi to yanzu ba mu san ku iya adadin kwana da za ba. masu ɗaukar niyyar bin wannan hanyar hamadar sahara ta wannan get ne suke bi zuwa tunkarar balaguran da bai da tabbas cewar mamman bukar sarkin tasha. wannan mutane koi wanda suna taya dirku koi wanda suna ta jado akwai wanda suna ta libi mutanen nan nijar idan mazan sun ɗau niyyar zuwa ƙasar larabawa ko kuma turai a wajen matan da ke bin wannan hanyar bayanin na kan batun kasancewa cikin talaucin iyalansu a cewar jami'in ilimin zamantakewa abdu dan malam Akwai da yawan iyaye ba su san illar wannan tafiyar ba, suna hangen abin da ake samu ne. Iyaye talakawa da suke ɗaukar misalin matan da suka samu nasara sai su bar 'ya'yansu mata su je a cikin wannan balaguran da bai da tabbas. Motoci ne samfarin katkat ɗirga-ɗirga ke ɗaukar wa'annan masu zuwa bakuncin habiran zuwa ɗaukar wannan hanyar kasada kuma a cewar sarkin tasha kowace mota mutum 25 take ɗauka. Madalla ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.